بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وخليلنا وقرة أعيننا وشفيعنا يوم القيامة محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسلك سبيلهم بإحسان السلوك إلى يوم القيامة الناس لرب العالمين yau mai wala ba nuna illa ولا a إلا من kalbin salim amma سليم asalamu alaikum wa عليكم ta'ala wa تعالى ya ya جماعة musulmi. bayan gabatar da mukaddama da kuma sallama irin ta addinin musulunci muna kara godiya ga allah maɗaukin sarki da ya gwada mana sati na biyu domin ci gaba da karatun wannan littafi da muka fara karatu ranar da ta wuce irin wannan wato riyadu salihina kuma shekaran jiya mun aji mun kawo babi na wato babul ikhlas bayan gabatar da mukaddama babi na farko a cikin wannan littafi mun fara hamma mun fara wani hadisi hadisin farko daga cikin hadisan da an ka sa a cikin wannan babi sai lokaci ya kure muka dakata kuma yau insha Allah nan za mu ajewa daura da inda muka tashi din wai muka zanna mu tashi inda muka aje <coughs> to bayan ya ce wanda hijira ta ta kasance saboda Allah da annabi sakamakon hijira ta na saboda Allah ga annabi wanda ya yi hijira saboda duniya ko mata sakamakon hijira ta shina nan ga abinda da ya hijira saboda shi wato duk wanda ya nuhaci duniya da al'amari in allah ya ga dama sun shi bashi abin nan kuma bakin wannan abin da ya sama iyakar ta kenan duk abin zai biyo a baya to sai dai azaba wanda ya nuhi lahira da aiki yi ko ya samu wannan abin ko bai samu biyan bukata ba ladarsa cikakkata a wurin allah saboda kyakkyawan niyyarsa. to bayan ya ce mutafakun ala ya an dace ga ingancin wanga hadisi ma'ana shugabanni guda biyu na hadisi wato sun dace gare shi ne abu abdullahi muhammadu ismail shi ne mutumin nan da ake ma alkunya ana ce mai abu abdullahi suna ne muhammadu bin ismail wato muhammad dan ismailu bin ibrahim dan ibrahim bin mughira dan mugira bin bardisba alju'afiyu al-bukhari wato shine wato imam al sai na biyu wa abul husaini muslimu bin hajjaj bin muslimi al-kushari a nai saburi radiyallahu anhu ba wato na biyu shine muslimu wanda ake alkunya da abul husain muslimu dan hajjaju wato shi bukhari dai mutumin bukhara na shi yasa an kai nasaba ta da wannan gari nasu na bukhara aka ce mai bukhari amma suna ne ingantacce ne muhammadu bin isma'il shi ko imam musulmi wato dan gari ne saburi ne da ya zanne saburi yake sai an kai nasaba wannan gari an ka samu annai saburiyu don ne saburu yake sun itifaki a cikin inganci wanga hadisi fi sahihaihima a cikin littafan nan ingantattu nasu guda biyu allazain wa'in suke littafan guda biyu din kuma asahul kutubul musannafati su an mafi ingancin duk littafan da an ka wato wallafa an kai tasnifin su wayanda an ka rubuta domin akwai musannafatu akwai kuma wato ta'alifatu wa an umil mu'minina ummi abdullahi aisha da radiyallahu anha an karbo daga uwan mai imani wato masu imani kai ita kuma ana ce mata ummi abdullahi uwa abdullahi sunanta aisha mata manzo allah sallallahu alaihi wasallama kwala ta ce kwala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi rahama tsira da aminci allah su tabbata gare shi ya ce ya gazu jeshul alka'abata wato wasu sojoji ko wasu barade na yaƙi za su zo su yi ƙoƙarin yaƙin ɗakin kaba su rusa shi dama yaƙin rusa ɗakin kaba shina daga cikin alamomi na tashi alƙiyama kuma an samu wani sarki a ƙasar yaman ana ce mai abraha wanda shike ya to don shi yaƙi ɗakin kaba shi rushe shi domin shi ɗauki hankalin mutane shi mai da wannan ibada a ƙasar yaman allah maɗaukin sarki ya aiko musu mala'iku kamar tsuntsaye suka sauko musu duwatsu mai da bala'i suka kashe su shi ne annabi yake ba labari cewa wasu barade masu aiki na ta'addanci za su yi kokari su naro su kaba fa'i za ka nube bai da'a min al'adi lokacin da sun ka za a farfajiyar ƙasa a ƙasa mai faɗi yi husafu bi awwalihim wa akhirihim sai a shahi na farkon su na karshen su duka ma'ana da wanda ya lahi da wanda bai lahi ba duk a shahi su da wanda ya tare a cikin wannan aiki da niyyarsa da wanda ya zamba ya tariya ba ga wannan aiki da niyya ba duk sai a halakar da su qalat sai aisha ta ce kultu ya ne nace ya manzo Allah kusa fa awwalihim wa akhirihim ya za a yi a shahi na farkonsu da na ƙarshensu kuma hina yi wa niyyarsu banban take hina yi wa akwai waɗanda ba su hito da niyyar rusa wannan ɗakin ba kuma za a shahi na farkonsu da na ƙarshensu shi na sai ta ba da misali ta ce wa fihim cikinsu akwai mutanen da neman abincinsu su kawai shi ya himmatar da su na kasuwancin su da neman yadda za su samu abinci su ci da iyalinsu wannan laisa minhu ko waɗanda su kuma ba niyyar su su kama ba sannan su ba su kosa abin da aka nuhi ba saboda hankalin su bai bi nan ba kuma ba su da ilimi akan wannan aiki sannan ba su yi niyyar wannan aikin ba kwala sai annabi ya ce to dai kamar yadda na faɗa miki dai ana sha na farko su na ƙarshen su da wanda ya tona niyyar rusa shi da wanda bai tona niyyar niyyar rusa shi ba duk za a kashe su a rusa a shahe su an yi fi awalin wa akirin za a shahe na harkar su na karshen su sun mai ba a suna sana a tashe su gobe alkiyama in an ka tashi tashi alkiyama a tashe su alaniya bisa ga su wanda ya tuna niyyar rosa daki nan a tashe shi da bakaniya ta a yi mai hisabi irin na mugunyar niyyar da ya yi wanda bai tuna niyyar rusa wannan dakin ba bai ta da niyyar wa Allah ta'addanci ba shi ko a tashe shi bisa ga niyyar bai yi niyyar ta'addanci ga addinin Allah ba sannan a samu mahita daga misali kaga wanga hadisi ya nuna mana cewa gobe alkiyama za a tada mutane a bincike su ta hanyar niyoyinsu saboda da yawa mutum ka aikata aiki zahiri amma a cikin zuciya ba manuha ta saboda allah ba amma duk abin da an kai manuha saboda allah duk abin da an kai manuha saboda allah aka aikatar da shi to ya aka kamo shi da cikin zuciya an ka hito za a yi daidai bisa ga akama daga zahiri a yi can cikin zuciya za a iske wasu basu da manuhohin kwarai sai an tusuwa amma duk abin da an ka tsagulo da cikin zuciya wanda an na kwarai an ka hito da shi shi an na kwarai abin da ba a yi da niyyar kwarai sai a rushe shi a yi watsi shi saboda haka idan mutum zai tashi ta a aiki alkhairi to sai ya kyautata da niyya ta shi saboda Allah kashi don mutane su gani ko don a ce ya iya ko don a ce mai kamun kai na ko don a ce mai ladabi na ko don a ce mutum na wanda ka bin ka'ida da a'a shi saboda Allah zai kyautata da niyarsa Allah ya bashi shi kamako niyarsa wanda ya aikata aiki bayan ya fara aiki ne mai kyawu ƙarshe sai da ta shiga ciki shine niyya yi saboda wani wannan mutum aikinsa ya riga ya ɓaci Allah bai da bukatar wannan aiki na shi. saɓanin mutumin da ya yi niyya shi aikata abu don ayabai ko shi aikata wani abu don a ce mashahuri na lokacin da ya taho zai aikata wannan aiki sai allah maɗaukakin sarki ya mai katari ya ce kai ni allah ya halice ni kuma shi ya umarce ni in aiki bai kamata in sa in yi aikin ga saboda wani ba ya yaƙi zuciya ta yi ya aikata wannan aiki ya gyara niyyar na ya yi ta saboda allah wannan kan fa ni'ima ya yaƙi shaidan tunda ya yaƙi shaidan fa amaluhu maqbulun an karɓi aikinsa saɓanin mutumin da ya fara aiki ne da kyau daga baya ya sariya a cikin aikinsa sannan riya tana ɓanna aiki idan aiki guda ne aka yi riya a cikinsa to aiki ya riga ya lalace amma in ayyuka na da yawa ya zan kayi wanga saboda allah sannan ga wancan kayi da niyyar riya to wancan aiki da kai da niyyar shi ya bace wanda kai saboda Allah shi ya riga ya san ai saboda Allah ba a cewa a tun da kai wanga bari a tuhar da wancan da kai saboda Allah a banna don in haka nana kaga tun haihuwa ka kina aikin da kai da kare to sai a ushi kaga bai ba wa an aisha radiyallahu anha an karbo daga aisha kuma Allah ya kara mata yadda qalat aisha tace qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace la hijrata al fatahi dama hijira da makka zuwa madina wato ibada ta wadda abu ba har ma su sahabbai duk wanda Allah ya taimaka ya hijira da maka zuwa madina to bai sun wata lalura ta koma bai sai maka ya mutu ya yi son ko mutuwa zai yi shi mutu madina kada dai shi dawo garin na maka shi mutu saboda makaruhi na auren sahabbai suna kyamar wannan abu kwarai da gaske saboda lokacin sun kai hijira makka kahulai sun yi mata yawa shi yasa sun hijira saboda Allah to wannan hijira tasu suna ganin su bai ma kamata ba su dawo maka su mutu cikin ta ba sai dai hukunci na Allah dama Allah duk inda ka sai ka mutu wannan duk wanda ka kyamaci abu nan na Allah zai kashe ka sama da ba inda kirki kake duk inda ka mutu kana nan na kirkin ka sannan ko da ka mutu gari mai tsalki ko wuri mai tsalki ko wuri mai daraja idan kai ba ka aikata aiki na daraja ba ko na tsalkin ba kuma wannan wuri mai tsalkaki ka walakin annabi ya ce babu hijira daga maka zuwa madina mutum ya gudu ya hijira da maka zuwa madina don gudu maka harai babu wannan walakin jihadun tun amma dai akwai hita jihadi na yaƙi tun akwai kuma magana niyya ga duk wanda ya hita saboda Allah to aiki ne saboda Allah wanda ya hita duk wani abu kuma da niyya wani abu shi kuma aiki ne kuma saboda wani abu na sai annabi ya ce fa'izastun firtun yayin da an ka neme ku hita zuwa ga taimaka ma addinin Allah zuwa yaƙi ko ɗauka wani aiki na ɗauka kalmar ubangiji Allah fanfiru ku hita kaga in za ku hita sai ku yi sai ku sa niyya ku hita saboda Allah za ku ɗauka addinin Allah don ku samu wannan cikakken ladan shi na sai malam imamu annawawi ya ce wa ma'anahu abin nuhi la hijrata babu hijira da makka zuwa madina mutum ce ya hita da makka zuwa madina wato dutsen goma ta kahare ya ce domin na hasarar da islami saboda bayan an riga an cita da yaƙi ta zangare musulunci babu wanda ka cewa kahare sun matsa mai yabar makka wani abi abdullahi na abdullahi al'amsari an karɓo daga uban abdullahi jabir ɗan abdullahi da al'amsari radiyallahu anhu ma allah ya da su shi jabir wato da kuma umarsa abdullahi kwala shi jabir sai ya ce kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama mun kasance tare da annabi rahama alaihi salatu wasalamu fi gazatin cikin wani yaƙi da mun tare da shi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari ya ce inda bil madinati la rijalan lalle yanzu gashi mun tuho yaƙin ga kusan dai ba madina ko sun ka ce eh ce to can gani can da muka biro madina akwai wasu mazaje masu so masiran ba ku yi wata tahiya ba ta dare ko tahiya ta ni ba ba ku wato yin tahiya ga wani wuri da kuka yanke ba wala kadatun wadiyan ba ku yanke wani kware ba face illa illa illa kanu ma akun face waɗannan mutane da muka baro madina ba tare da mu anan sun yi tarayya da ku tare da ku wato suna tare da kuna ba su nan suna madina amma kamar suna tare da kuna don mi don kyakkyawan niyyar ta sun yi niyyar su tuho su yi wanga aiki na yaƙi amma uzuri ya sa ba samu tahowa ba saboda haka sun yi tariya da kurin lada habasa humul maradu rashin lahiya ya riga ya tsare su ya hana musu tahowa zuciyar na so amma jiki bai iyawa don haka kun yi tariya da su cikin lada da ku da hankatu yakin da su da rashin lahaya ya tare duka kun yi tariya da su cikin lada don lada su guda eh su yi tariya cikin lada saboda haka in mutum ya zai yana karanta alƙur'ani al'ada ta karatun ƙur'ani ko ya nafafili na dare ko ya nafafili wato yin rawatibu ko duha sallar duha yana yi ko wani aiki da na ibada a ko wasu azkar da kika yi don neman lada ga Allah shi na aikata su kullum kila rashin lahiya ko wani shagali ko wata lalura ta tsare shi bai samu yin wani aikin ba Allah zai cewa a ci gaba da rubuta ma mutum wannan ko yaushe in ma rashin lahiya na ya hana ka aikata wani aiki dama aikin kana Allah ya ce a ci gaba da rubuta ladan na har ya rayuka wa fi riwayatin ga wata riwaya lashe shara kuku face sun yi tariya da ku fil ajri cikin lada lada ku guda sun yi tariya abinda kuka samu sun samu rawahu muslimu don haka niyya ita ce muhimmin abu inda duk wani ta samu matsala wallahi mutum ya riga ya hasara al'amarinsa amma idan ka kyauta ka na aiki kaɗan wanda da kyakkyawan niyya ya yi aikin da an ka tsatsahe an gyara shi da kyau an kai mai kowi an kai shi gudan mai yawa babu niyyar kwarai rahul bukari bukari ya rawaito kuma hadisin an anasin daga anas kwala sai ya ce raja ana bin gazo ta buka amma ga ruwaya bukari sai ya ce shi anas shi ba labari ya ce wata rana mun dawo daga yakin tabuka don kayan shi wancan cewa a wuri wani yaki bai abuci yakin ba to amma shi ana ya ce mun dawo daga yakin tabuka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai yace inna aqwaman lalle wasu mutane khalafuna bil madinati mun bar su can garin madina ba su nan tare da mu suna can madina zaman su ma salakana shi'iban ba mu bi wata hanya ba ta dutsi ko hanya ta ruwa ba wala wadiyan ko wani kwari wani rahi mu shi mu yi illahu ma'ana face mutane ta da mu suke duk wanda kuka ga mun bi matsatsin duci ko mun shiga cikin wani tabo ko mun shiga wata hanya mai ruwa duk wanda hanya ta matse duk wata bude duk wata yi nisa mutane suwa ta da mu habasa humul uzuru abinda yasa ba gane su ba gane su wurin gaba uzuri ya tsare su amma la su tunanin ta da ku wa an abi yazida an karbo daga wani mutum da aka ce ma abu yazid ma'an ibn yazid al-akhnas ana ce mai ma'anu dan yazidu an karɓi hadisin ga gare shi wa huwa shi yazidu ah, ya anu kai ma'anu wa huwa shi ma'anu wa abuhu da ubane yazid wa jadduhu da kakanai sahabiyu da duk sahabbai na kaga suka sun yi sa'a kwala sai ya ce kana abi yazidu abu yazidu ya kasance wata rana a kharaja da narira ya haitar da wasu kuɗi dinarai guda masu yawa ya ta sadaku biha da niyyar hi sadaka da su fowar da aha inda rajulin sai ya kawo su kusa ga wani mutum ne ya aje fil masjid cikin masallaci wani mutum yana yana ibada ta yi sai ya kawo kuɗi ya aje kusa ga mutumin ga da niyyar shi mutumin ga ya ɗauka sadaka ta ya ce ni ko sai na laɓaɓo ni ɗanai fa a kastuwa sun ɗauki kuɗi nan fa a tuhu biha sai na tuho gida na ce baba wa kuɗi nan da ka aje mutum da shi ɗauka ni ɗauki sallah sai ya ce to ai wallahi ni ba kai da ce ba fa kala sai ya ce wallahi ma iyaka aratu to ni wallahi ba kai na ne ka nuhi ba wannan da ne aje ba shi na ne aje ma biye don haka ta kai kuɗi ne wallahi wacce ka ɗauke su ni ce ka ɗauka bayan ya dauka sai ya ce fa kasautu ila rasu da sallama sai ni hukuma da shi mun kai wurin manzo Allah da da uba an kai can wurin kara an ka tafi wurin manzo Allah da alaihi a ji hukunci fa qala sai annabi sallama alaihi sai ya sulhu tsakanin su dama kara in tsakanin mahi da mahina da ya kai kara koke ko uba ya kai koke to abinda aka yi sulhu aka yi sai a sulhunta tsakanin su ya ce laka ma na waita ya zidu kai zidu ba kayan niyyar sadaka ba ka aje ga wani wannan mutum ko ya ce eh, ya ce to ai ladaka abin da kai niyya hana nan ba dai wanga ya dauka ba ko in to ai niyyar ka ta aka wanda ita ba wai wanga aikin ba kyale shi dai wala kama a kasta ya ma'adu kai ko abin da ka dauka na kuɗi su ina ka samu dama ba wata niyya gari ka niyyar ka dai ka ci kuɗin ko to ta dauki an baka eh. kai kula da kana to mi an wata jaya sai ya ce wanzu Allah babu magana babu jaya ya ce to ku teku na lahiru Allah kai teka tara kaka Allah eh, eh, rahul bukhari bukhari ya hitar da wanga hadisi don haka ka gana niyyar mutum ita aka amfani da ita don haka ko da mutum baki ne ya kuce ya faɗi magana wadda an mummuna to lafazin matsayi ya ce wallahi ba haka niyya ba baki na na wallahi ya da baki na ni to sai a karɓar mai uzuri ne kamar mutunan da kila ya kila ya tashi wata magana sai ya ce sai ya kila ya faɗa mata ta wata magana wadda ba ta kamata sai ta yi gida sai an ka tambaye ce to lallai na ce mata haka na amma wallahi ba haka ba ne tsakanin da Allah ga abin giniya shi kenan sai a umarni da niyata ta in ya ɓoye can Allah ya san wani wata ya ce mutunci ne Allah shi mai tsari wani abi haƙa sa'ad bin abi wa ƙashin wato an karɓo ga wani mutum da aka ce ba wato wani sahabi da aka ce ma abi haƙa sa'ad bin abi wa ƙashin maliki bin uhayb bin abdul manafi bin zuhara bin kilabin bin murra bin ka'abin bin la'ayi ayy al-qurashi a zuhri ahadul asharatul mashhud lahum bil jannati wato shina da ɗaya daga cikin mutanen da an kashe ne su cewa yan aljanna tunan duniya an ba su bushara cewa yan aljanna shi wato abin nan sa'adu bin abi kasin shi na faɗi wanga magana qala sai yace na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah wata rana ya taho min ya udu ni hina dibi na ama hijjatul wada'i wanga abu ya abku shekarar da ya taho hajjan ban kwana na makka sai ya taho dibi na min waja'in saboda wani rashin lahiya da ya same ni sai ya isko ni da bi da ya mai tsanani da ya taho ya dibe ne ya ce sa'adu ya jiki ya ce mai lahiya lo ya mai addu'a ya kare fa ya rasu sai nace ya mazu Allah yi karbala ga bi min alwaja'i matara ya yace kaga dai rashin lahiya ga yana waya nauyi kwari da gaske kamar da ka gani ina cikin wani hali kuma rashin lahiya ga ina ganin ya mai yawa wani ga ciki wa ana zo malin kuma gani Allah ya bani dukiya wala ya risu ni illa ibnatun li kuma bawa ne da wani mai gado na sidiya guda don haka ina neman shawararka da izininka afa ata sadaqu bi sulisai mali ina iya raba dukiya ta kashi uku in dauki kashi biyu in yi sadaka in bar mata kashi guda tunda dukiya tana da yawa kwala sai manzo Allah ya ce la'a aka kai haka nan kultu sai nace mai fa shadar ya rasulullah to manzo Allah ina dama in raba biyu in ba da rabi sadaka in bar mata rabi fa qala la kuma manzo Allah ya ce kakkai haka nan kultu fa rasu ya rasulullah sai ya ce to manzo Allah bari in raba uku in bar mata kashi biyu yi sadaka da guda qala sulusu sai ya ce kasa uku za kai kamar kashi biyu ya ce eh ya ce to sulusu kasirun ai ko sulusun ka da yawa ko ko sulusin ka ai yana da yawa amma bai hana shi ba ya ce amma dai sulusi yana da yawa ko shi ai ka ɗebe cikin dukiya ka kasa ka bada kashi guda ai ka ba su da yawa ko amma bai hana ba na'am eh au kabiru ko kuma cewa yana da girma sai ya ce mai innaka lalle kai sa'adu an ta zara wasa ka bar masu gadon ka aganiya a masu hali ka bar musu abu su gadai khairu min an tazarahum alata ya hika mutu ka basu ba su da abin hannu talakawa kaga abin nan sai ya dauke su ya ta kafa funa su ta hatara mutane hannu duk wanda ya biyo Allah wani baba ba kaza na yaro dan baba ba naira biyar baba yami ya ce kaga bai ba wa innaka kuma lallai kai lam tunfiqi nafaqatan ba ka ciyar da wani abin ciyarwa ba tabtagi biha wajha lahi zan kuma lalle ni ka kai saboda Allah kana neman yadda Allah ba illa ujirta alha ba ce Allah ka lalata hatta ma taj'alu fi hatta ma taj'alu fi imra'atika hadda ma abin da aka sawa ga mataka da abin mai da kaka ba kudi abin mai da kaka ba mataka da kihin da aka sowa da itace nan hadda miyar kaɗi da manja da magi da gumi ko dawa ko wani abu duk abin da ka ba mataka ta dafa saboda Allah na matsayin kai saboda Allah Allah zai baka lalata ne saboda Allah nan za a biya ka yaranka ko nawa na ka ce da su Allah zai baka ladana saboda haka duk abin da ka sayi ka kai gidanka saboda Allah wai ka kai la'akari don akwai mata yan kuka wa'yan suke duk abin da an kai musu cewa ka ai ke wance ai ana miki ni walla in dai wani ni ko ki bai wa kaza kaza to kakka bi tasu ka sayi ɗaya ka ka kai eh, ka yi saboda Allah kwaro ta na haka kwala sai ya ce ƙulti ya rasu na ce to ya manzo Allah tunda manzo Allah sallallahu alaihi ya mai wa magana sai ya ce khallafu ba'ad ashabi kenan ni yanzu ina hajin ruwa hizan a tahi a bani maka wace rashin lahashi kai ne in mutu cikin gari maka ga ina ina kyamar in mutu maka ko sun ce muku sahabbai suna suna kyamar mutuwa maka kala sai ce innaka lam khallaf sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai a'a ai ba a barin ka ka wanzu cikin makka ko da na allah ya kadari an ka barka cikin makka ɗin fata amal amalan ka aikata wani aiki tabta gibi wajen allah kuma ka yi aikin saboda allah ko na magana ko na sulhu ko na ba da shawara ko an ka tambaye ka ka ba amsa ko kai nuni zuwa ga wani aiki illa zai ta bihi darajatan ba ce ka kara wata daraja bisa ga darajar da an gare ka wani batar da kuma ɗaukaka wala allaka kuma ba wai don ka ka rashin ga shi ka samu tuwa da kai ba wala Allah ka hina yiwa kai an to kallafa a ƙara ma rayuwa kuma ka tashi haka gudanar da wasu ayyuka hatta yan tafi ka bika a kawamu har wasu mutane wayanda mutanen kirki musulmi su yi amfani da kai waya duna bika ka kahirai su cutu da kai ka kashe su shina yiwa ka tashi daga baya ka yi jihadi ka kashe kahirai ka ƙara yawan ta addini a ji kaga an kuma yi bishara ko sai annabi sai yi addu'a ga sahabbai ne duka ya ce Allahumma ya Allah mu ɗauke sarki ina roƙonka amdi li ashabi hijratahum Allah ka zartar ma da sahabai na hijirarsu ma'ana kada a samu wanda ya yi hijira da maka zuwa madina duk ɗauka addinin Allah ba kuma da baya a same shi yare da ya ce Allah ka hana wanga abu wala ta ruddahu Allah kada kamar shi su ala aqabihim bisa ga su kada hizan sun yi kan hali sun hijira ga kuma da baya su waiwaya kaga abin tausayi da yawa ha ganin mutum wato an faru ta da shi irin ta addini sai kaddara ta ɗibai sai shiga cewa to ai abin gar an kai ai kamar dai wani abin ga sai to ai kaga sai he kauce sai abin kaga kaddara ta haushi kila in mai rabona sai kuma dawowa Allah ɗauke sarki ka taimake mu yace ce lakin albaisu sa'adu bin haula ya ce a wanda aka yanke kauna kawai bai mutuwa makka shi wai bai mutuwa madina makka zai mutuwa shine sa'adu bin haula don shi na makka ya mutu na makka ya rasu saboda su sahabbai suna kyama su mutu makka eh kuma ba wai wai ba wai wata cuta zai kawo musu wato sun haka nan ba shi ka sa ai musu azaba ko a su saboda zai su ta saboda Allah da daukar addini sun bashi gare nan to tunda sun tafi saboda haka nan sun yi su mutu can yarsi lahu rasulullahi sallallahu alaihi Allah yana tuna shi ne bayan mutuwa ta yi amma ta bi makka saboda shi kan sa'adu bin haulata makka ya mutu kaga shi wanga sa'adu bin abi waqas ai ba yanke mai kauna shi kan tunda bai mutu ba ko eh muttafaqu alai an dace ga hadisi ga wato duka dai hadisa abin suka nuna mana niyyar ka dai eh wa na abi hurairata a abdurrahman bin sakharin an karbo daga abu hurairah suna ne abdullahi bin sakari kaga shi malam imam anawai wani bi ma yana kawo ta'arifin mutum in ya kawo suna ne da suna uwaye da kakanni ne ko kuma shi kawo alkunya ta da suna ne kaga shi abu huraira suna ne abdurrahman bin sakari kwala sai ya ce kwala rasulullah sallallahu alaihi Allah ya ce inna Allah la yanzuru ila ajsamikum Allah bai dibi ga jikinku kwari kake baki kake mai kabri kake dan siriri kake gurbu kake makaho kake babu ruwan Allah da wannan shi yi ka kuma ya san wanda kake amma ba wannan shi ka nimi ba ga an sa ayyuka da sakamakon zai muku wala ila suwarikum kun zuwa ga surorin jikinku babu ruwan Allah da wannan ba shi ka nimi ba walakin yanzu ila qulubikum a'a hina dibi ga zukatanku wa'ani irin niyoyi da kuka kulla cikin zuciyarku wa amalikum sannan wani aiki na kun kai ya dace mu zuciyar nan shi na Allah ka dibi da shi don haka ya ta alƙiyama zai ɗauki abin da a cikin zuciya da abin da an ka aikata shi hisabi a kai ne wani abi musa abdullahi bin kashin an karɓo daga abu musa abdullahi ɗan kashin al'ashari radiyallahu anu kwale ya ce su ila da an alaihi wasallam Allah an rajulin yuqatilu shija'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu zalika fi sabilillah an ka ce mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ne ne yayi yaki saboda shi nuna shi zarumi na ko kuma ya yi yaƙi saboda hamayya don kariya ƙabila ta yi ko kariya zuriya ta yi ko kariya gari ne haka ɗaya ba saboda addini ba shi dai duk an ce ƙabilar nan uwa ta a ciki ko ƙabilar nan uba ne a ciki ɗaya ce to bari kawo musu wani ya'an ko ko ya yana don a ce ya kai ya iya don riya shi ba saboda Allah ya ba don ɗaya a ce mai dai ga shi bisa ga wani makasudi na ayyu zalika fi sabilillah sai an ka ce to cikin wadanga tun da shi wanga ya yi don a ce mai zarumi wanga ya yi don kariya kabila tai wanga ya yi dole ya tsatsa to wani na aka ganin ya yi saboda Allah cikin su fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala li takula kalimatullahi hiya al-ulya ya ce duka wadanga ake maza sun kai wanda ya yaƙi ɗaya don ɗaya Allah ta ci gaba shi ina fa huwa fi sabilillah ya yaƙi saboda Allah kuma shi ina Allah bai zai ba lada mutafaqu alai a dace ga hadisin don haka ko da gobara ta kama ka taho don a ce ai wani karhi gare ka to kana ta kwana haki ka yi kai da wani a nuna karhi gare ka iya eh, haka ne an haɗi shi kenan amma in ka taho saboda Allah ka kawo taimako don ka kama masu gidan ka su tsorata ka duke su ta halaka Allah ne baka lada haka zalika irin matan gada aka mutuwa sai su taho da sun yi kusa ga gida wayo wani waji na lalace wayo duk a ce sun ji ciwo mutuwa wani abu ba su da lada sai azaba a'a ki nuna ke ji ciwo cikin zuciya ki yi addu'a ga mamacin nan ehe amma babu laihi ga mutumin da ciwo ko bakin ciki ya kama na mutuwar wani hawaye sun kaɗo tuɗo mai amma a ɗura harbuwa ya eh, wani a ce wani ke ji ciwo wannan ba gaskiya na ba kuma allah zai azaba a kai ne allah shi tsare mu wani أبي بكرة نفيئي bin harisi a sakafi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idan taqal musulmani yayin da musulmai guda biyu shedan ya zuga tsakanin su kila saboda gona ko kuɗi ko wani mukami ko hadan shiya da shiya ko hadan takin tsari sarkawa ko hadan hillani ko na wani abun ga ya hada su musulmi da musulmi na hawa sun kamance da musuluncin su sun kamance da wato alaƙa da tsakanin musulmi da musulmi bisa fahima ko wani ya ɗauki takobi ma'ana ko wani ya ɗauki abin yaƙi ya yaƙi wani to falƙatilu wanda Allah ya ba sa a ya kashe wani cikin musulmin ga wal maqtul da wanda an ja aka kashe shi finari annabi ya ce duk kone su za a yi saboda mi ba wangai musulmi ya tuhu babu li babu la ya ce bugai ba a'a hamayya ɗaya ta duniya qultu ya rasulullahi anka ce ya manzo Allah hazal qatilu to shi honga shi ya kashe wanga ba Allah shi Musa ya yi lahi fa ma bal maqtul to shi wanga da aka kashe shi ko mi Allah ne da aka ce a kone shi kala sai annabi ya ce innahu kana hadisan alaqatin sabi ai ko shi kamin aka kashe so ya kashe wancan da ya kashe wancan saboda haka an rike su niyoyin su dukan wuta sun kai Allah shi mu tsari mu gangara ɗaya mu ko. wa an abi hureta an karɓo daga abu hurera kwala ya ce kwala rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce salatu rajul fi jama'ati wato sallar mutum da zai yi cikin jami'i tazidu ala salati fi suqi wa baiti bil aw 20 darajatan tahi sallah gida nai ko shi sallah a wurin kasuwanci nai ko ma'aikata tai da daraja 27 ko daraja 25 wazalika wannan an ahada ku lallai ɗayan ku za ta wada in yi alwala daga gida ne ko daga wurin kasuwanci ne ko daga mazanni ne fa ahsana a ya kyautata alwala na yi ta bisa ga shari'a sun ma'atal masjida sannan ya yi ƙari da yayi masallaci wani sallah la ridu illa salata shi sallar ɗaya ta yi niyya ba wani abu ba wani sallar na yi ko da dai ya tsaya dumi da wani ina ni ko kuma wani dan kawai abu tun da dai niyya ta dai kula da shi wani masallaci yi sallah wa eh? wai kamar darajar ta kuce ma shi darajar ta kuce ma wai ma'ana ko da shi mutum ya an sallah masallaci to ko eh. masallaci sallah ya shi sallah gida ne a sallah ta sallah gida ta horilla sallar masallaci ta horilla ta hai sallah gida ga namiji sallah gida ta nafila ta hai sallah masallaci ga namiji sallar horilla cikin gida ta hi bisa ga sallah masallaci ga mace mace ta yi sallah gidanta wa cikin ɗakinta ya haita yi ga bakin ƙota ta yi bakin ƙota ya haita hito ga farfajiyar ƙota ta yi don haka mace ibada ta ka bukata ta tsaya gidanta ta yi sallarta namiji eh, to amma dai wanda ta yi sallah ya ta haihu in eh? eh, to su ko wanda tun da tsohana kaga babu komai dama mace da ba ta zama hitina ga mutane ita ko tana zuwa masallaci don raya da wannan suna don annabi ya ce kada ku hana bayan Allah zuwa masallaci amma ya ana jin tsoron hitina sai a hana su don Aisha ta ce da annabi yana da rayi yana rayi da walle ya hana mata su ta masallaci saboda abin ga dai faru ga wannan lokaci amma tana da mata hana ba ta dama tana annabi ya bada umarni hmm. layan hazuhu babu abin da ya zaburar da wanga mutum ya sai illa salatu sai sallah to in dai yayi haka nan da niyyar sallah ya toko lam ya hadu hudu watan ba zai kaɗa kafa ta ba gaba hiyo ta zambiya illa rufi allahu biya darajatan ba ce kafa ga da ya kada an dauke ga daraja wa hudu anu biya khadi'ata kuma an kankare mai mugun aiki an kasa mai mugun aiki hata da kullum majid haito cikin masallaci ni ya ga ta unhane shi haito ya shiga fa iza da kullum majid lokacin da ya shiga masallaci kana fi salati ko da ba a da sallah ba shi na nan masallaci ya tona ya sallah sai iske ba a tasowa ba sai ya jira to yana nan cikin sallar da har yanzu ma kana ta salatu hiya ta habusu matsayin zan sallar ita tsari shi ba wani aiki ba wal mala'ikatu su kuma mala'iku suna yin salati wato suna addu'a ala ahadikum bisa ga ɗayan kuma dama fi majalisi matsayina a wurin zama nai na sallah Allah ji sallafi wanda ya sallah a cikinsa ya kulul mala'iku suna cewa Allahumma arhamhu ya Allah kai rahama ga wanga mutum eh fa iza farakta eh, a zanna akahina hmm. eh eh eh fa iza farakta fansab wa ila rabbika fargab yayin da ka kasa la kahiran eh ita kwadai zuwa ga ubangiji eh. ka san akwai abin da aka hasashe sai a ga cewa yi ne yahi bisa ga fahimta wadda malamai ka yi yanzu misali ai mutum iya to da mun yi magana su sahabbai suna kyamar su mutu makka eh. amma duk mutum ya mutu makka shi shi kasa a ce babu hijira dai eh amma su suna kyama ka gane saboda haka in ka kare ka hidi nan ka yi ta addu'a ka kuma wannan ya nuna kenan kowa shi kawa kai ne addu'a ba wai sai kun to kun dora wani abin ba sannan sallan nan in kana iya da ka kare mangari ba ka he kai ta yin abin da ka sani har isha'i ko ko ya kare su bahin ka he kai ta yi ka ga dai ta yi dai matsayin dai kana nan wannan aiki shi ne zan ce ka ci Allah madaukakin sarki shi na sa mala'iku su yi ta ma addu'a wannan ya nuna kowa shi kai ne ko bai nuna ba a yana nan dai masallaci ko eh, ai fa iza dakhala al-masjid an kace a fitalu na wannan kai alhaji eh eh eh eh, eh, eh matsayin shiga masallaci ya zan sallar nan ita ta kiyaye shi ba wani aiki ba eh ba na dai shi hita zuwa sai kihi eh. Eh. eh babu kofi amma dai kuma ka kashe wuri ne fa ka gane a fidal na aka nuna mana eh, eh. kana ji ma dama fi majalisar lalazi sallah matsayi na da cikin su wurin da ya sallah eh ya kuna suna ce Allahumma marhamu Allah kai mai rahama Allahumma ghfir lahu Allah kai mai gahara Allahumma tub alai Allah ya sabo karbi tuba ta Allah eh, ya rage ladan eh ka rage abin to mi za kai wacin kai yanzu in ka tahar ka koma mi za kai ko faɗa wani wata magana ba <laughs> na'am malam yu'zi fihi matsayin bai muna ba a ciki ma'ana bai ɗauki wani aiki na daban nashi na ka ne ba wala mai hadis fihi kuma sannan bai warware tsarki ne ba ko ya hadasa da wani abu wanda a sabanin aiki na ibada na sallah ba mutafaqu alaihi wa hadha lafzu muslimin wanga lafazi na musulmi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama na inda annabi ya ce ya je malam imamu nawawi yanhazu ko wa huwa bi fatal ha'i ko wa bi fatal ya'i kai wal ya'i wa zai eh ay yukhrijuhu matsayin sallah ta sai wai hiduhu matsayin sallah ta zabura sai zuwa ga yanta saboda haka niyya ita ta amma ko wani aiki kuma duk aiki mutum ya yi duniya ga Allah zai yadda komai shirki niyya dai shikenan muna roƙon Allah maɗauki sarki shi kyauta niyoyinmu kuma shi kara mu fahimta shi kare mu daga kurakurai shi gafata muna dukkan mu waɗanda muka bayyana da waɗanda muka ɓoye da waɗanda muka san mun aikata da waɗanda muka cikin kuskure Allah mu ɗauki sarki ka gafata mu uwaye mu da malamu mu da malamu malamu ga baki ɗaya Allah ka taimaki musulmai duk inda suke kashe su cikin kunci Allah ka albarkace su Allah ka albarkace su Allah ka karasa musu kariya Allah ka ɗauka addinin musulunci bisa kaharci Allah ya darka ka harci bisa ga Allah ya darka ka ci kaharci shi ɗaura musulunci bisa gare shi allah maɗaukin sarki ka kare mu daga karkata ko kuma zunkuɗewa ga baki ɗaya alhamdulillah lazi bi ni'mati tatimmu salihatu